za ka bai goba ido ɗaya. Ɗan kaɗa muni ɗan gida ne goba. Salamu alaikum. Da wannan da. Wa alaikum salam. Wa yake sallama? Ka gane abin da yasa nake so ka dawo ai yankewa muka already yana wajen. Kana wannan kawai sai ka dawo nan ka tsaya. Shi zai shigo shi. Kwasa kwasa kwasa. Salamu alaikum. Ya dawo daga nan. wa alaikum assalam wa alaikum assalam Allah shi kara ma lafiya hai yi farin gani ban da shi na yi farin gani maka na san gidan shi ba lafiya Allah ya kara ma lafiya ya kokari ah, ya jama'a Allah ya kara maka daukaka Allah dan girman Allah dan girman manzanka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah dan tsarkin da kake da shi Allah ya kara ma daukaka kai na yi kwarauniya wallahi tun daga kwanar da baki fa sai da hanyar mariri muka karya kokona muka zo ta ladanai na karya kokona muka rijiyar lemu muka yi kabuga muka shigo ta gandun albasa sai gashi mun faɗo layin <laughs> eh, na zo gayyatar na zo gayyata ce ta kawo ni suna amaryata ta ce ta sauka yatuma ta sahura mai dan wake ta kai za a gayyato <laughs> to me aka samu an samu namiji namiji ne ke eh, an samu gafa mu ne mu ne aka samu Allah iraya mm. yaushe kenan sunan idan Allah kai mu suna gobe gobe ne suna a rada suna so nake karfe 12 karfe 12 tayi ma kwar gidana eh daidai din tsamiyan nan kana zuwa to karawa daidai gindin tsamiya nan ne gida ka ce malam daushe mai kilishi eh mai kilishi yawa amma ni alfarmar da zan nema ba wani abu na damu da shi ba ni dai shoki to shokin za a debo kai na ebo ta da ni shokin kala uku ne yawa duk uku za a yi yawa akwai dingishin kwado za a yi mun eh, za a yi mun shoki dingishin kwado ina dingishin budiddigi ma za a yi min. ala gafa ta malam eh sai wacce akwai shoki mai tafiyar muci na san wannan wacce kake yin tafi nan kamar za a faɗo daga shuri ko kai wani haka din ana wani haka dan na san irin wannan wallahi ita kanta amarya ta har wani dan shafi take har wani dan tsalle take a bakin masallaci da naga waƙoƙin ka eh wallahi wannan abun eh, kaya tsaye na gayyata to gaskiya in she kaga kai masoyi wannan gaskiya ne abun da muke karɓa ko inda ba za mu je ba abun da ake ba mu ba mota ba komai dubu talatin muke ni arba'in da biyar zan baka domin ina so in nuna maka cewa da kilishi na tara kuɗi kana zuwa wallahi arba'in da biyar zan ba arba'in da biyar kilishi kuma za mu watsa watsa da kilishi amma ni buri na da samu dai eh, ba shokin nan wallahi na san shokin nan ai kuma albishirinka in nazo sai na yi shokin daushe yawa shokin daushe masu kilishi shokin daushe masu kilishi shokin daushe masu kilishi shokin daushe masu kilishi shokin daushe mai kilishi shokin daushe mai kilishi shokin daushe na san irin wannan wallahi na san irin wannan wallahi tallahi hmm, zan je in koma zan je in koma na barka lafiya Allah ya kara ma lafiya Allah ya kara ma lafiya saboda kwali zan baka kili daraja kan daraja ga ka da daraja kuma ga ka da daraja zo mu je baka kili da wato na gode shokin daushe mai kilishi shokin daushe mai kilishi da kai an yi wannan mutumin lafiya ya kashe ka ce action to ka an yi mutumin nan kwa lafiya yake ga babban mutum ya zo ya yi sallama da ni har gida ni ina ganin cewa da yara ne matasa suke gayyata ta amma ga dattijan mutum ya fito da kansa ya zo ma yana cewa da ni wannan abu da nake yi abun alheri ne yana murna shi ma gashi har kwasar shokin nan yake yi yana cewa a zo gidansa matarsa ta haihu a yi masa shoki har shokin daushe mai kilishi to alhamdulillah haƙiƙa wannan abun alheri ne babba babu hanyar da za mu daina faranta a mutane da yin shoki dai muna kiran manzan Allah ko muna kiran na Fadima Hafizu TV haka yake ta gaya mun cewa lalle in ka tashi ibrahim dinsa ka danna kararrawa ka ga sabon shokin daushe alhamdulillah